Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau talata 16 ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam je litinin ministan tsaron Isra'ila ya ce nan ba da jima ba za a ka karshen yakin da Isra'ila ke da kungiyar Hamas amma ya kawar da fitin tsagaita wuta. 'yan tawayen hutu sun harba makami mai linzami kan wani jirgin ruwa mallakar amurka ce litinin haka kuma za a ji cewa an zaɓi lionel messi a matsayin gwarzon ɗan wasan kwallon kafa na fifa bayan da ya tashi daga wato paris saint germain zuwa inter miami to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a makon da ya gabata 'yan bindiga sun sace mutane da dama tare da kashe wasu a sassan karamar hukumar buhari da ke abuja wani mazaunin yankin da ya buƙaci a sakayi sunansa ya bayyana abin da ya sani akan lamarin eh mutanen da aka kama aka kashe iyalin ba ma ɗaya ba ne biyu aka kashe na kawu shi ma haka similar case ne shi ma cikin wanda aka kama an saki wasu daga cikinsu cewa su zo su nemi kuɗi ina ji da ya kai naira miliyan ashirin ko kuma fiye da haka su mutanen suna gari amma 'ya'yansu da sauran jama'a suna daji za ku ji ƙarin bayani nan gaba A bangaren rahotanni na musamman da muka fara kawo muku game da cika shekaru 45 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka. Za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da tsohon shugaban Najeriya Ibrahim baban gida Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin tsaka mai wuya. Wanda ya tattaro ra'ayoyin jama'a 'yan Najeriya a kan hukunce-hukuncen da kotun kolin ƙasar ta yanke game da zaɓukan gwamnonin wasu jihohin Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. jiya litinin ministan tsaron isra'ila ya ce nan ba da jimawa ba za a ka karshen yakin da isra'ila ke da kungiyar hamas amma ya kawar da batun tsagaita wuta a wani taron manema labarai jiya litinin yuab gallant ya ce za a kawo ƙarshen yakin da sojojin isra'ila suke a kudancin gaza nan ba da jimawa ba ya ce a baya bayan nan sojoji suka kawo karshen hare-haren da suke kaiwa a ƙasa arewacin gaza Galand ya ce isra'ila ba za ta iya daina kai hare-hare a zirin gaza ba saboda hamas ba za ta amince ta sake sakin wasu mutanen da aka garkuwa da su ba ba tare da matsin lambar soja ba kalaman gala na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar hamas ta sanar da mutuwar biyu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su a harin da ta kai a watan oktoba a cikin wani faifan bidiyo da kungiyar hamas ta fitar ranar litinin kungiyar ta nuna garawakin mutane biyu da ta ce na daga cikin waɗanda ta yi garkuwa da su a cikin wata sanarwa da ta fitar ɗauke da hoton bidiyo hamas ta ce sojojin isra'ila ne suka kashe mutanen kakakin sojin isra'ila daniel hagari ya musanta cewa sojin isra'ila ne suka haddasa mutuwar 'yan tawayen hutu sun harba makami mai linzami kan wani jirgin ruwa mallakar amurka jiya litinin a kusa da gabar ruwan yaman a mashigin tekun adin harin na ranar litinin kan jirgin gibraltar eagle ya zo ne kasa da kwana guda bayan da 'yan tawayen hutu na yaman suka harba makami mai linzami kan wani jirgin ruwa na amurka a tekun bahar maliya daga baya mayakan hutu sun yi ikirarin kai hari wanda ya kara dagula al'amura a yankin bayan harin da amurka ta kai akan 'yan tawayen hare-haren kungiyar 'yan tawayen sun harzuka jiragen ruwa na duniya a daidai lokacin da yakin isra'ila da hamas ke ci gaba yayin da suke kai hare-hare kan muhimman hanyar shigar da makamashi daga gabas da tsakiya zuwa asiya da kuma jigilar kayayyaki zuwa mashigin suwaris zuwa turai Donald Trump shine wanda ake hasashen zai lashe zaben fidda ɗan takara a jihar Iowa a daren jiya Litinin bisa sakamakon farko a zaben farko a yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2024. Har yanzu ba a san iyakar tazarar nasararsa ba, yayin da Jeff Kuman shugaban jam'iyyar Republican na Iowa ya faɗa wa The Des Moines Register a ranar Litinin cewa watakila zai iya kaiwa tsakar dare kafin a samu shigo bayanan kowane yanki. magoya bayan tsohon shugaban sun jure wa yanayin sanyi mai tsanani da barazana ga rayuwa domin shiga cikin tarikan da trump ya a makarantu da coci da cibiyoyin al'umma a fadin jihar. kafin ku ji karashen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. 'Yan bindiga na ƙara tsananta yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa a yankunan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A makon da ya gabata 'yan bindigar sun sace wasu mutane da yawa a garin Kau da ke ƙaramar hukumar Buwari, ciki har da ɗan garin mai garin da amaryarsa. Wasu da suka shaida lamarin sun bayyana abin da ya faru. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a dai makon da ya gabata ne wasu gungun 'yan bindiga daɗi suka mamaye garin kau da ke yankin karamar hukumar buhari a nan babban birnin tarayyar najeriya abuja inda suka yi awon gaba da wasu mutane masu yawan gaske da wasu alkaluma ke cewar sun hawar mutum ashirin a cikin dai waɗanda aka sace ɗin hadda ɗan mai garin wanda sabon ango ne shida amaryarsa da wani mutum da iyalansa suka kai guda goma a ciki hadda 'ya'yansa na cikin sa guda biyar da kuma matansa wanda a halin yanzu suke neman naira miliyan ashirin a matsayin kuɗin fansa kafin duka wannan kuma 'yan bindigar sun kuma yi awon gaba da wani mutum mai suna alhaji mansur da yaransa guda shida dukkaninsu mata suka kuma bindige ɗaya daga cikin 'yan matan kafin wannan kuma sun bindige ɗaya daga cikin 'yan uwansa da suka kawo ɗauki tare da 'yan sanda inda daga bisani su ma suka sako shi alhaji mansur ɗin suka ce ya je ya nemo musu naira miliyan sittin a matsayin kuɗin fansa na yi tattaki zuwa wannan yanki inda na gana da dukkanin iyalan sauran ɓangarorin guda biyu amma duk kokarin da na yi sun kisce da ni uffan domin na same su a rikice suna cikin wani irin yanayi na kaduwa wannan wani gano ne a wannan yanki da bai mu ambaci sunan shi saboda matakai irin na tsaro eh mutanen da aka kama ha aka kashe iyalin ba ma daya bane biyu aka kashe saboda da dare ne ya ji motsin mutane a gidan shi Allah ya taimaka har ya samu matan shi ta kira kanin shi kanin shi ya je report wajen yan sanda yan sanda suka kama hanya da kanin nashi za su je rescue wa'ancan to a hanyar tafiyan su kenan bayan sun kusa da gidan sai suka fara harajin halbi a take aka kashe kanin aka haye halbi polis guda biyu aka sako baban aka ce zo nemi wai an ce ya nemi miliyan 60 da zai je an shi yaran shi to cikin yaran ne sai aka halbe mai guda kuma aka tura shi je doki gawa to ba wannan kuma sai wanda faru na garin kawo ko shi ma eh na kawo shi ma haka similar case ne shi ma cikin wanda aka kama an saki wasu daga cikinsu cewa su zo su nemi kuɗi na ji da ya kai naira miliyan ashirin ko kuma fiye da haka da su ma su karbi 'ya'yansu su mutanen suna gari amma 'ya'yansu da sauran jama'a suna daji. wannan ita ma wata mazauniyar yankin ne kewa muryar amurka karin bayani akan abin da ya faru. kidnappers ɗin sun shigo gidan sun ɗau da babansu da yara shida dama su yaran guda biyar ne amma akwai wani cousin ɗinsu da ta zo hutu a wajen su da ita ne suka zama yara shida tsoron juma'a aka yi rizin ɗin baban Juma'a ko aka yi rizin ɗin baban su aka ce ya jiya nemo kuɗi ya jiya nemo ransom ɗin da za su biya ma yaran so suka ce wai eh, suna son miliyan goma per head so tun da su yaran guda shida ne shine suka ce wai su suna son eh, miliyan sittin kuma sun ba da deadline zuwa friday a dai kan wannan batu hedikwatar rundunar 'yan sandan najeriya ta ce tana iya kokarinta domin kubutar da dukkanin waɗanda abin ya shafa kakakin 'yan sandan najeriya acp muyiwa adejobi a wata sanarwa da ya aiko mana ya ce saboda sarkakkiyar wannan lamari dole ne a bishi a sannu kuma a yi taka tsantsan hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Allah a gaida Hassan Maina kaina shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. jiya litinin hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta tanzania ta sanar da wato ta sanar da cewa kasar ta janye amincewa ta na barin jiragen kenya airways yin zirga-zirga tsakanin nairobi birnin kasar kenya da dar es salaam cibiyar kasuwancin tanzania tanzania ta ce ta ɗauki wannan mataki ne a matsayin ramuwar gayya kan tawai haƙƙin da kenya ta yi wa jirgin saman air tanzania don gudanar da jigilar kayayyaki tsakanin ƙasashen biyu a cikin wata sanarwa ta fitar hukumar kula da sufurin jiragen sama na tanzania ta ce ta yanke shawarar soke amincewar da aka ba kenya airway na yin jigilar fasinja tsakanin nairobi da dar es salaam wanda zai fara aiki daga ranar 22 ga wannan wata na janairun shekarar 2024 hukumar ta ce matakin da kenya ta ɗauka na ƙin amincewa da buƙatar air tanzania na jigilar kayayyaki ya saba yarjejeniyar fahimtar juna ta 2016 tsakanin ƙasashen biyu kan harkokin sufurin jiragen sama Kasar China za ta nuna bajinta a yau talata inda wata babbar tawaga ta firaministan kasar China Li Qian ya jagoranta wajen taron shekara-shekara na manyan kasashen duniya a birnin Davos duk da yakin da ake yi a Ukraine da Gaza. shi ma shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky zai halarci taron tattalin arzikin na duniya da kansa a karan farko tun bayan da rasha ta fara mamaye kasar a shekarar 2022 yana fatan kara samun taimako yayin da rikicin ke gidab da cika shekaru biyu kip da yana ci gaba da fafata wato fafutuka don ganin cewa tallafin kuɗi bai tsaya ba ga ƙasar ukraine a lokacin yaƙi mafi girma a nahiyar turai tun bayan yaƙin duniya na biyu yayin da hankalin duniya ya karkata ga yankin gabas ta tsakiya sakamakon fargabar barkewar rikici a Gaza. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. A bangaren rahotanni na musamman da muke kawo muku yayin da sashen Hausa na muryar Amurka zai cika shekaru 45 da kafuwa ranar 21 ga wannan watan na Janairu. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya yi hira da tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Badamasu Babangida wanda ya bayyana irin rawar da gidan rediyon ke takawa a rayuwar al'umma. Kuna ayyuka da yawa da jama'a ƙasa inda duk ake hausa a afirka ba najeriya kaɗai ba ina jin kowa na sauraren ku kuma abubuwan da kuke sawa suna da kyau kwarai da gaske ina muku fatan alheri allah ubangiji ya sa ku ci gaba da faɗakar da jama'a duniyan nan baki ɗaya allah kuma ya albarka kana da wani sako na musamman ko ga ma'aikatan ma misali kuna ƙoƙari wurin ilmantar da mutane da faɗakar da kawunan mutane ga ake abu tafiye-tafiye na ayyuka yadda abubuwa ke tafiya ga duniya in kun ci gaba da haka falila hamdu za su taimaki jama'a kwarai da gaske ne ne wanda kake rikewa ko kuma kake tunawa ba za ka manta da sashen hausa na murya amurka akwai program ɗin ku menene sunan shi bayan an gama labarun duniya hakan nan da sauransu tsaka mai wuya ina sha'awar wannan program ɗin kwarai da gaske kuma tana ilmantar da mutane kuna kuma samun opinion na mutane shine kyan abin nan mm. ranka muka dawo ga al'umma me kuma babban sakon ga musamman 'yan najeriya wani musamman ga 'yan najeriya an shiga sabuwar shekara bayan na muku fatan alheri na wannan sabuwar shekara a yi kokari tun da voice of america ta ba ku hali ku yi amfani da shi ku faɗakar da ƙasa ku faɗakar da gwamnati ga abubuwa tun da ta ba ku dama kuna iya faɗan duk abin da ya kamata wanda kuke zaton in an yi haka zai taimaki kasan nan ko zai taimaki al'umman kasan nan so damar da ita voice of america ta ba al'umma al'umma na fata za su yi amfani da wannan dama tsohon shugaban najeriya ibrahim badamasu gida kenan a hirarsa da mustapha nasiru batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya lallai hakikanin gaskiya da yawa daga cikin magoya bayar jam'iyyar mu suna cikin wani irin yanayi na tashin hankali yanayi na rashin jin daɗi saboda ganin cewa an yi tsammanin nasara a wannan kotu amma gurare da yawa abun ya zo saɓanin yadda aka yi tunani. Tun ranar nake faɗa kuma duk wanda na same shi in har zai tambaye ni me matsayin shari'an Kano na kan ce a abin da ya faru bisa doka da hankali da abin da ya wakana na tabbatar za amayar wa abba gida gida jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya mutane musamman na najeriya suna bayyana ra'ayoyi masu sabawa juna dangane da hukunce-hukuncen da babbar kotun koli ta yanke kan sharoyi na jihohi takwas masu kalubalantar zaben gwamna da aka yi a watan maris na shekarar da ta gabata wannan jihohi guda takwas da aka yanke hukunci a kansu sun hada da lagos da kano da zamfara da ebonyi da plateau da abia da cross river da kuma jihar bauchin yakubu a takaice hukuncin ya nuna cewa da apc da pdp kowace ta samu kujeru guda uku na gwamnati ta rike su gam yayin da jam'iyyar labour party da nnpp kowace ta samu kujera ɗaya ta gwamnati ta kama ta rike daga cikin hukunce-hukuncen da aka yanke ba wanda suka janyo hankali kuma suka janyo maganganu kamar na kano inda aka tabbatar da abba kabir yusuf a matsayin gwamnan kano a ƙarƙashin jam'iyyar yan npp da kuma tabbatar da zaben dauda lawan dare a matsayin gwamnan jihar zamfara a alimar jam'iyyar pdp tare da tabbatar da kalib movement na jam'iyyar pdp a jihar plateau shi ma bala muhammad an tabbatar da shi a matsayin gwamnan jihar bauchi a lemar jam'iyyar pdp haka zalika alex oti na jam'iyyar leba shi ma ya rike tasa kujera a can jihar abia su ma gwamnonin apc kamar yadda muka faɗa da yawansu sun yi nasara a wannan zama da aka yi na jiran juma'a din mutane kamar irin su da sanwo gwamnan lagos da francis ngufuru na apc na jihar ibonyi da basi otu shi ma gwamnan jihar cross river shi ma na apc ne dukansu sun rike kujerunsu me ra'ayin mutane game da wannan na aminu yakubu madaucin bakori dan jam'iyyar apc a zaɓuɓɓuka dai an yi su kuma kotu ta yanke hukunci su wani abu da zai biyo baya ra'ayi ne na kowa kotu ta yanke hukunci ta ba waɗanda ta ba a yadda abubuwan nan suka taho yau da a ce a zababbukan nan an ba jam'iyyar mu ne ta apc da aka fara jin surutai na cewa demokradiyya na cikin haɗari to amma da yake an ba jam'iyyoyin da aka ba ba wani abin za mu ce su dai masu fatan alheri gurin mu a nan shine duk kowa za a aje siyasa a zo a yi ayyuka na ci gaban ƙasa na ci gaban jama'a sunana sale bakuru da garin maturu hausawa dai suka ce wai shari'a sabanin hankali musamman ma idan aka yi misali da hukuncin da aka yanke a jihar kano ni a nawa ganin ma cewa za ba jam'iyyar apc nasara amma kuma sai ta zumanto hakan bai samu ba kuma wannan yanke hukunci da aka yi shi zai sa a samu sahihin dimokuraɗiyya a ƙasa ta najeriya kuma wannan ya kamata ya zama izina ga musamman 'yan siyasa da ake amfani da ƙarfi da rashin bin ka'ida ta wajen zaben fitar da gwani da kuma dangwala ƙuri'un kansa to wannan dai abin da zamu ce shine sai a rungumi tun da kotun koli aka yanke wannan shari'ar daga ita kuma babu wata kotu da za a sake zuwa sai a haɗu a haɗa kai a yi wa al'ummar ƙasar aiki tukuru kafin kuma Allah ya nuna mana shekara ta bakwai ga rabo kuma zai ga shi ma ya samu. haka ne to mun ji ra'ayin wa'annan to amma me lauyoyi suke faɗa ko kuma suke hanga game da yadda aka gudanar da wannan shari'o'i din wannan shine abin da wakilin mu na abuja nasiru adamu hikaya ya nemi ya sani saboda haka ya fita ya gayyato lauyoyi guda biyu ɗaya ɗan bangaren apc ɗayan kuma na pdp ne domin su haskaka mana wannan lamari. Muna tare da lauyoyi guda biyu, barista Tahiru Abdulhamid wanda yake lauya ne na gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad sai kuma barista Yusuf Sallo mutum biyu wanda yake dan jam'iyyar APC ne mai mulki a Najeriya daga jihar Taraba. Farko bari mu fara da barista Tahiru Abdulhamid. Barista Tahiru Abdulhamid faɗa mana menene za ku ce kan sakamakon eh, shari'ar da aka yanke a kotun koli yanzu yanzu. Generally dai an kamanta gaskiya zahiri. Yi mana sharhi ya kuka ji da an yi tunanin cewa akwai zargin da ake yi eh, gwamnati na neman eh, murɗe 'yan adawa ne wajen wannan shari'a. In an duba abin da ya faru a wasu jihohin daga kotun sauraron karar zaɓe zuwa kotun ɗaukaka kara sai aka ji tsoron cewa ba mamaki har ma gwamnatin najeriya na neman mai da ƙasar bibin jam'iyya ɗaya ne. ito akwai maganganu irin waɗannan da yawa amma zahirin abin da mutum zai lura shine wannan kotu dai ita ce kotun koli na ƙarshe wanda kuma shine duk wani adalci inda ake sa ran ƙarshen ta kenan za a kamanta dole ko da gwamnati tana da ra'ayi ana ganin wannan kotun dai ita ma da yake tana daga cikin eh, kaman eh, arm of government ne ita ma mai zaman kanta ba zai yiwu a ce kawai sai abin da gwamnatin tarayya take so ne kawai za ta yi mata ba tana iya ƙoƙarinta ta tabbatar da adalci saboda ita ma kotu ne wanda take lura da al'umma tana kuma yin abubuwan da hankali zai kama domin idan suka bar wannan matsayin su na tabbatar da adalci din to abubuwa za su taɓarɓare a ƙasa fa da yawa lokacin da mutane za su fahimci cewa ba ta gaskiya ake yi ba to kowa fa zai koma ne ya ce zai ɗauki doka a hannunsa amma wannan barisa ɗairu abdulhamid ya kai ga har kamar a wasu jihohin har zanga-zanga ma aka yi kai ga wasu manyan malamai ma sun yi kira ga kotun kolin ka yi adalci wanda ya nuna inda yau a ce kamar irin jihar Bauchi ba ku samu nasara ba za ku ce kotun eh, an kusa ba a yi abin da ya dace ba. To gaskiya ba haka ba ne ba kawai don kai baka samu nasara ba kawai sai ka fito ka ce wai ba a yi abin da ya dace ba. Kamata ya yi kai ma ka yi wa kanka adalci shin menene ya faru? kuma me eh, aka aiwatar amma kai baka san me ya faru ba baka san me aka aiwatar ba kai dai kawai damuwanka a ce kawai ka yi nasara in ka yi nasara an yi adalci in baka yi nasara ba ba ya adalci ba yanzu bari maka misali ni kamar shari'ar mu na bauchi wallahi babu wani abu ma da ya taba ta da hankali akan cewa wai ko akwai wani yunkurin da za a kwace mana wannan kujera babu wani abu ma ni a wajena mai kama da haka saboda kwata-kwata a cikin abin da ake korafi a kai babu wani kwakwaran abin da ma in ana so a ce za a yi wani abu in za a iya dogara da shi har a ce za a yi wani eh, abin da bai dace. Barista Yusuf Salo mutum biyu an ce kamar ku yan in sun ji tsoro ne cewa za a iya samun fitina shi yasa kuka bar jihohin adawan nan eh, ba a kwace su me zaka ce kan wannan ato lalle hakikanin gaskiya da yawa daga cikin magoya bayar jam'iyyar mu Uh, suna cikin wani irin yanayi na tashin hankali yanayi na rashin jin daɗi saboda ganin cewa an yi tsammanin nasara a wannan kotu amma gurare da yawa abun ya zo saɓanin yadda aka yi tunani amma wannan ba shi ke nuna cewa kuma gwamnati tana da hannu ko ta shirya wata manakisa ko wani abu mai kama da wannan ba duk wanda ya san yadda ake tafe da mulki a najeriya kuma ya san tsarin dokan najeriya ya san cewa dokar ƙasa ta raba ayyukan wa'annan bangarorruka guda uku da ake da shi na gwamnati zartarwa da kuma bangaren wato shari'a da kuma bangare na masu yin dokoki kenan so za ga cewa dokan ta yi bayani dalla-dalla abu ne wanda mutane da yawa ba su da fahimtar mai dokan Najeriya take kunshe da shi. Sashi na hudu, sashi na biyar, sashi na shida. Kowane ɗaya daga cikin wannan sashin ya yi bayani akan kowane ɓangare na gwamnati. Me ya kamata su yi iya ƙarfin da doka ta ba su. A don haka duk mutumin da ya fahimci wannan baya bukata ya hararo cewa wai gwamnati gwamnatin APC misali za ta iya yin wani tasiri ko za ta iya shiga ta dagula lissafin shari'a ta yadda abin zai zo ya ba su nasara a ƙarshe duk wanda yake da tunani mai kyau kuma yake da fahimtar abin da doka ƙasa ta faɗa ba zai saka wannan a cikin ransa ba. So amma akwai wanda mutum biyu kafin kai nisa ɗazu ka ce akwai jihohin da ko kuma akwai inda ya kamata da kun yi tunanin ya kamata da kun samu nasara. Yi mana misali kamar wace jiha kake magana. To misali kamar kamar jihar Kano da ake ta rikici ake ta tattaunawa a kanta. Kaga ai alamu ya nuna mun je kotun farko an ba mu hukunci mun je kotu na biyu wato kotun ɗaukaka ƙara nan ma mun yi nasara so a tunaninmu shine kotun koli za ta yi amfani da hujjojin da aka gabatar a ƙaramar kotu na tribuna da kuma kotu na ɗaukaka ƙara su ɗora a kan wannan bisa al'adan kotun koli kamar yadda ta saba duk lokacin da aka zartar da abu a kotuna na ƙasa da ita sau da yawa za ka ga cewa takan zo ne ta duba kawai ta aiwatar ba tare da ta wato ta yi reverse koko ta janye wannan hukunci da aka ba na farko ba duk da cewa hakan bai hana bai hana ta duba kuma ta ga cewa in akwai bukatan a janye hukuncin da aka bayar na farko amma dai hakikanin gaskiya ya zo mana da ainihin wato bazata kuma kamar yadda na faɗa wato akwai wasu abubuwa da zaka iya dubawa ka ga cewa eh lallai lauyoyinmu da suka tsaya tun daga farko har aka je ga wato kotun koli sun yi kokari sun yi abun bajinta kuma sun yi abin ayaba duk da cewa wannan bai hana cewa bai hana a gano wani abu ɗaya biyu haka wanda za a iya cewa inda a ce an yi su wala Allah da ba a kai da labarin ba haka yake ba misali a yau Eh barista Yusuf Lalau kafin ka je nan bari mu dawo wajen Dahiru Abdulhamid. Barista Dahiru Abdulhamid eh, gashi nan eh, shi Yusuf Lalau mutum biyu ya ce sun so da sun lashe Kano a gaban ka aka yanke hukuncin nan na Kano. Me za ka ce kan yadda aka yi shari'ar jihar Kano? To gaskiya shi da ni a wajena yana faɗa ne idan har za a ji gaskiya ɗin kamar yadda yake faɗa. Bilhakika lokacin da aka yi shari'an Kano ina nan a kotu sai da aka yi na kano kamin aka yi na bauchi ni dai ba ɗan kano ba ne kuma ban taɓa bibiyan shari'an su ba tun daga tribunal har court of appeal ban bi su ba sai da aka zo supreme court suka haɗu da na bauchi a wannan dalili ya sa na saurare su ranar da na saurari shari'an kano tun kamin a yi na bauchi shi aka fara yi tun ranar ni na yanke hukunci a matsayina na lauya wanda na san doka na san cewa za a kwace wannan kujera ko kuma za a mayar wa shi abba gida-gida da kujeransa kuma na faɗa wa kowa tun ranar nake faɗa kuma duk wanda na same shi in har zai tambaye ni me matsayin shari'an kano na kan ce a abin da ya faru bisa doka da hankali da abin da ya wakana na tabbatar za a mayar wa abba gida-gida. mana bayanin menene ka lura da shi yasa ka tsaya wa madalla to wannan shine shimfiɗar wannan tattaunawa game da shari'o'in da kotun kolin najeriya ta yanke dangane da shari'o'in gwamnonin jihohi daban-daban a najeriya in allah ya kammala na wato za mu zo mu ci gaba mu ji me yasa aka daga ko kuma aka ɗaukaka shari'a abba gida-gida har sau tara kafin kotun koli ta zo ta yanke wannan hukuncin yanzu nan za mu ja aya kuma mu yi godiya ga su bakin namu barista dahiru abdulhamid da kuma barista yusuf sallau sannan musamman da shi wakilin namu nasiru adamu hikaya a madadin su ne ali mustapha sakuta a washington huta lafiya to madalla a gaida aliyu mustapha sakwato yanzu kuma ga wannan saƙon. lalle hakika shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafowa. Hmm, shekaru 45? Eh shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam. Da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a ɓangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da ƙirƙiro sabon shirin nishaɗi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabuɗin ilimi har ma da ingantaccen shirin na na ji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu. Shirye-shiryen ku ga su cikin To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice an ji cewa jiya litinin ministan tsaron Isra'ila ya ce nan ba da jima ba za a ka karshen yakin da Isra'ila ke da kungiyar Hamas amma ya kawar da batun tsagai ta buɗe wuta. 'Yan tawayen hutu sun harba makami mai linzami kan wani jirgin ruwan mallakar Amurka jiya litinin a kusa da gabar ruwan Yemen a mashigin tekun Aden. Hawa kuma an ji cewa Donald Trump shine wanda ake hasashen zai lashe zaben fidda ɗan takara a jihar aiwa a daren jiya litinin bisa sakamakon farko. To ma sauraro da haka baka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawaye wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu Kevin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.